daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da uku, biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barka mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio Tehran na wannan lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dajiyar abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai sauran shirye-shirye wanda suka hada da sharhin bayan labarai. Muna tafe da shirin nan na kokon san da kuma shiri na musamman akan azumin watan Ramadana mai alfarma. zamu mu kama ku shirin nan na lafiya sai da kula. wanda kuma da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su wanda su ne jiran abin da za a saurara da dar Allah a zangon shirin namu na wannan safiya amma kafin nan sai an fara da sauran cikakkun labaran duniya ito da farko ga muhimman kanunsu babban kusa a kungiyar gwagwarmayar falasinawa ta hamas salah albardawi ya yi shahada iran da masar sun tattauna a kan rikicin da isra'ila ta jefa yankin gabas ta tsakiya a cikinsa a ƙasar siriya kuwa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta fallasa jami'an tsaron sabuwar gwamnatin ƙasar da suke yi wa tsararru kisan gilla To yanzu kuma ga labaran dake-dake. Ƙungiyar gwagwarmayar Falasɗinawa ta Hamas ta fitar da wata sanarwa dangane da shahadar Salah Alfardawi, mamba ofishin siyasa na kungiyar kuma wakilin Majalisar Dokokin Falasɗinu. A rahoton tashar Al'alam, bayanin Hamas ɗin yana cewa Dr. Salah Alfardawi, wanda ya yi fice a fagen siyasa, kafofin watsa labarai da fagage daban-daban na kasa da kasa kuma ake kalansa a matsayin ɗaya daga cikin manyan kusoshin Hamas, wanda yake a kan gaba wajen gwagwarmaya da sadaukarwa ya yi shahada a kan tafarkin gaskiya bayanin ya ci gaba da cewa bai taɓa gazawa wajen gudanar da ayyukansa na jihadi da kuma hidima ga al'ummar falastinu ba ya kuma ci gaba da yin gwagwarmaya kan ta gaskiya da neman yanci har zuwa ƙarshen rayuwarsa hamas ta jaddada cewa jinin dr bardawil da kuma matarsa da kuma sauran waɗanda suka shahada wata fitila ce wadda za ta haskaka hanyar samun 'yanci ga al'ummar Falasɗinu. Kuma laifukan makiya ba za su taɓa raunana azama da kuma jajircewar 'yan gwagwarmaya na Falasɗinu ba. A ƙarshen wannan sanarwar ta fitar a wannan Lahadi, ƙungiyar Hamas ɗin ta yi fatan samun rahama da aljanna ga Dr. Bardawi da ko matarsa, tare da sauran waɗanda suka yi shahada akan tafarkin gaskiya. Salah al-Bardawi da matarsa dai sun yi shahada ne a daren ranar 23 ga watan Ramadan bayan wani hari da yahudawan sahiyuniya suka kai akan tantanansu waɗanda suke yankin almawasi da ke yammacin birnin khan yunus wannan harin dai wani bangare ne na kisan gilla da yahudawan haramtattar ƙasar isra'ila suke ci gaba da yi akan al'ummar yankin zirin gaza marasa kariya tare da samun cikakken goyon baya da kuma ƙarfin gwiwa da dukkanin taimako akan hakan daga gwamnatin ƙasar amurka ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya yi kira ga ƙasashen duniya da su kawo ƙarshen rikicin da isra'ila take ci gaba da haifarwa a yankin gabas ta tsakiya a wata tattaunawa ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar masar badar abdullate arakci ya yi allah da sabbin hare-haren da isra'ila take kaiwa a yankin zirin gaza tare da hana kai kayan agaji da kuma jin kai ga yankin wanda kuma hakan yana a matsayin keta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wadda aka cimmawa ya kuma kira da ɗauki na matakai da suka dace cikin gaggawa a duniya akan yadda isra'ila ke ci gaba da rurruta wutar rikici a yankin gabas ta tsakiya isra'ila ta kaddamar da yakin kisan kare dangi a yankin zirin gaza tun a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 amma kuma ta kasa cimma manufofinta wanda ta ayyana a kan yakin da kuwa da kashe falasɗinawa dubu hamsin galibi mata da kananan yara tare da jikata wasu fiye da da uku gwamnatin mamaya ta ramtacciyar kasar isra'ila ta amince da shirin tsakai ta buɗe wuta da ƙungiyar gwamnatin falasɗinawa ta hamas a gaza da kuma aka fara aiki da wannan yarjejeniya tun daga ranar 19 ga watan janairu bayan shuɗewar watanni biyu da fara aiki da wannan yarjejeniya isra'ila ta sa kafa ta yi fatali da ita kuma ta ci gaba da kaddamar da hare-harenta na kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza ƙungiyar da ke sa ido da kuma kare haƙƙin bala'adama ta ƙasar syria wato sahar ta fitar da faifan bidiyo guda hudu wanda yake ɗauke da hotunan azabtarwa da kisa da jami'an tsaro na sabuwar gwamnatin ƙasar syria ƙarƙashin ƙungiyar tahrir sha suke aiwatarwa akan fararen hula tsararru marasa jayi a ƙasar ƙungiyar wadda take sa ido da kuma kare haƙƙin bala'adama a syria ta bayyana a wannan lahadin cewa ta samu faifan bidiyo guda hudu wanda suke nuna yadda ake aiwatar da hukuncin kisa akan wasu matasa waɗanda ba su ɗauke da makami daga 'yan alawiya da kuma jami'an tsaro ne suka aiwatar da wannan kisan kiyashi a cewar ƙungiyar faifan bidiyon ya ƙara tabbatar da yadda aka aiwatar da kisan gillan wanda aka yi wa mutane daban-daban a yankunan gabar tekun siriya da kuma waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki akan fararen hula a cikin faifan bidiyo na farko ya nuna wasu matasa guda biyu sun durƙusa a kan gwiwinsu yanda jami'an tsaron sabuwar gwamnatin Siriya suke zagin su tare da lakaɗa musu matsanancin duka duk kuwa da ikirarin da matasan suka yi na cewa su ba su aikata wani laifi ba a cikin wani faifan bidiyon na biyu an nuna yadda aka azabtar da wasu fararen hula guda hudu ciki har da tsoffi guda biyu da kuma tilastawa ɗaya daga cikinsu ya sumbaci takalmin wani jami'in tsaron sabuwar gwamnatin Siriyan. Kasar ta uku ya nuna irin mummunan duka wanda aka yi wa fararen hula da bindigogi da karafa kafin daga baya kuma duk aka harbe su. Dukkanin waɗanda suka aikata waɗannan munanan laifuka dai sabbin jami'an tsaro na sabuwar gwamnatin ƙasar syria ne waɗanda suke ƙarƙashin ƙungiyar tarihi Sham mai dangantaka da ƙungiyar Alƙa'ida wadda ta kafa gwamnati a Siriya bayan hamɓarar da gwamnatin Bashar al-Assad. To jama'a masu harkar a sha'afa duka labaran da suna zo muku ne kai tsaye daga Hausa Radio Tehran. Wasu da ake zargi da karkata ga kungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia masu tsatsar ra'ayin kishin Islama sun kashe 'yan sanda shida a wani hari wanda suka kaddamar kan iyakar ƙasar ta somaliya da kuma ƙasar Kenya. rundunar 'yan sanda da kasar kenya ta bayyana cewa akalla 'yan sanda shida ne aka kashe yadda kuma wasu hudu suka samu wannan raunuka a wani hari wanda wasu da ake zargin cewa mayakan kungiyar alshabab ne masu tsatsauwar ra'ayi da ke da alaka da kungiyar alka'ida su kashe su a yankin girisa wanda yake gabashin kasar ta kenya kan iyaka da somaliya an kai harin ne da sanyin safiyar jiya lahadi sannan kuma mayakan kungiyar ta alka'ida da ake kira alshabab a kasar somaliya sun yi kwantan bauna ne ga 'yan sandan da suka kaddamar da hari a su a lokacin da suka shammace su mayakan ashabab dai suna yawan kai munanan hare-hare babu kakkautawa a yankuna daban-daban da suke kan iyakar somaliya da kuma ƙasar kenya rahoton ya ce maharan ƙungiyar sun kaddamar da farmaki da sanyin safiyar jin ne sannan kuma sun yi amfani da manyan bindigogi wajen kaddamar da harin tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya ta yi allah wadai da ƙaruwar tsare mutane waɗanda ba su ji ba su gani ba da ake yi a faɗin ƙasar a cikin sanarwar ta fitar a wannan lahadi tawagar ta bayyana matuƙar kaɗuwa kan yadda jami'an tsaron ƙasar ta libya suke amfani da matsayinsu wajen kama mutane waɗanda suke zargi da alaƙa da siyasa da kuma lauyoyi da kuma alƙalai da nufin rufe musu bakuna a ma wata tawagar wadda aka bayyana cewa ta gudanar da nata bincike dangane da abubuwan da suke faruwa a ƙasar ta libya ta tabbatar da faruwar irin waɗannan laifuka tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a sako dukkanin mutanen da ake tsare da su a gidajen kurkuku waɗanda aka gurfanar da su bisa zarge-zarge waɗanda suke da alaƙa da siyasa kuma mutanen da aka riga aka tsare su tsawon lokaci ba tare da an gurfanar da su a gaban kuliya ba ƙasar liberia ta faɗa cikin rikici da tashin hankali ne da rabo kai bayan faɗuwar tsohuwar gwamnatin shugaba marigayi gaddafi a shekara ta 2011 wanda 'yan bindiga masu alaƙa da ƙungiyoyin alka'ida da sauran ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi suka aiwatar tare da cikakken goyon ba da taimako na ƙungiyar tsaro ta nato To jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan daga Hausa Radio Tehran. To matallaban da aka saurari cikakkun labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da sharhin bayan labarai. sharhin bayan labaran zai dubi ne dangane da irin matakan da isra'ila ta dauka na yin fatali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cammawa a kan yakin gaza da kuma yadda ta dawo da yakin da take yi ga dangadan da kuma kisan fararen hula da kuma irin martani da bangare daban-daban na duniya suke ci gaba da mayarwa a kan wannan mataki da isra'ila ta dauka majalisar ɗinkin duniya tare da ƙungiyar tarayyar turai sun fitar da bayanai daban-daban inda suke yin tar da allah wadai da irin matakin da isra'ila ta dauka na yin fitali da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a gaza tare da yin kira da a dakatar da buɗe wuta a gaza a nan take da yake magana a wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ɗin akan harkokin siyasa khalid Hari ya ba da rahoto game da taɓarɓarewa al'amura a yankin zirin gaza bayan da isra'ila ta karya yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta da kuma musayar fursunoni da aka kwashe kusan watanni biyu ana aiki da ita a kowace rana muna ƙara yin nisa daga manufar mayar da sauran mutane da ake garkuwa da su zuwa gidajen su lami lafiya in ji hari yayin da yake magana akan fursunonin isra'ila waɗanda ake garkuwa da su a yankin zirin gaza babban jami'in kula da harkokin siyasar na majalisar ɗinkin duniya ya kira da a dawo da tattaunawar tsakaita buɗe wuta da kuma kai kayan agaji zuwa yankin zirin gaza ba tare da wata tangarɗa ba ya ishara da jawabin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a kan ayyukan agaji tom fletcher wanda ya gabatar a gaban kwamitin salo na majalisar ɗinkin duniya a farkon wannan mako inda ya ce yin aiki da yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta ita ce hanya mafi dacewa domin kare rayukan fararen hula a gaza da kuma sako waɗanda aka yi garkuwa da su game da shigar da kayan agaji da kuma kayayyakin buƙatar rayuwa ga al'ummar yankin. hari ya ce jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida sana daga cikin ɗaruruwan mutane waɗanda aka kashe tun ban da Isra'ila ta sake dawo da kai hare-hare a kan yankin zirin Gaza da ranar Talata da ta gabata. A ɗaya bangaren kuma Majalisar Ƙungiyar Tarayyar Turai ta yi Allah wade da rugujewar yarjejeniyar suka ta buɗe wuta ɗin a Gaza wanda ya sanadin mutuwa tare da jikata fararen hula masu tarin yawa a hare-haren da jiragen yakin Isra'ila suke kaddamarwa a Gaza a baya-bayan nan. Har ila yau ta bukaci komawa ga aiwatar da yarjejeniyar ta buɗe wuta ɗin a nan take tare da jaddada wajibcin ci gaba zuwa mataki na biyu na yarjejeniyar wanda isra'ila ta yi fatali da shi majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ce aiwatar da yarjejeniyar na da matukar muhimmanci wajen ganin an sako dukkanin waɗanda ake tsare da su a gaza da kuma gidajen kurkukun isra'ila tare da cimma nasara ta kawo ƙarshen faɗan na dindindin. a nasu bangaren kasashen iran da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun bayyana matukar damuwarsu akan yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta sake dawo da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ministan harkokin wajen iran din abbas arakci da kuma takwaransa na haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun tattauna batutuwa da dama da suka shafi yankin gabas ta tsakiya musamman ma ayyukan wuce gona da iri da isra'ila take yi a gaza arakci ya yi kakkausar suka akan kisan gilla da gwamnatin haramtaccen kasar isra'ila ta yi wa ɗaruruwan falasɗinawa waɗanda ba su ci ba su gani ba tun daga ranar talata da ta gabata har zuwa inda yau take yin hakan saɓa jejjenar suka ta buɗe wuta ne wanda aka rataba hannu a kansa a rakci ƙara da cewa laifukan da gwamnatin yahudawan sahiyoniya ke aikatawa a gaza da kuma harin amurka wanda take kaiwa a kan ƙasar yaman yana buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa da kuma haɗin gwiwa daga ƙasashen yankin da kuma ƙasashen musulmi domin dakatar da wannan aiki na ta'addanci da kuma ci gaba da kawo rashin tsaro a duk faɗin yankin gabas ta tsakiya a nasa bangaren ministan kasar haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed alan hayan ya bayyana matuƙar damuwarsa akan taɓarɓarwar al'amura a yankin yana mai bayyana lamarin a matsayin abin damuwa matuƙa ya zarta buƙatar ci gaba da tuntuɓar juna a tsakanin ƙasashen yankin domin hana ci gaba da taɓarɓarewar zaman lafiya a gabas ta tsakiya domin nuna adawa da kuma la'antar ayyukan cin zalin da isra'ila take aikatawa kan al'ummar yankin zirin gaza dubin dubatar al'umma a birnin amman babban birnin kasar jordan sa gudanar da wuta gagarumar zanga-zanga tare da bayyana goyon bayan su 100% ga al'ummar gaza mahalarta tattakin sun yi allah wadi da hare-haren gwamnatin haramtattar kasar isra'ila wanda take kaiwa akan masallacin kudus da kuma masu sallah da ayyukan ibada a cikin wannan masallaci a wannan wata mai alfarma a cikin wannan mace wanda a gudanar bisa gayyatar harkar musulunci da kuma kwamitin tallafawa falasdinawa dubban mutane sun halarta waɗanda suka haɗa da wakilai na siyasa jam'iyyu ƙungiyoyin ƙwadago da sauran jama'ar ƙasa inda suka yi tare da taken la'antar ayyukan zaluncin gwamnatin yahudawan sahiyoniya da kuma ƙyan amincewa da duk wata makarkashiya wadda ake kullawa domin korar falasɗinawa daga yankunansu hakanan kuma waɗanda suka halarci wannan tattaki sun yi allah wadai da kisan kyashi da ake ci gaba da yi a yankin zirin gaza tare da yin kira gwamnatocin ƙasashen larabawa da na musulmi da su ɗauki matakan gaggawa na dakatar da wannan aika-aika ta yahudawa hakanan kuma masu zanga-zangar sun yi allah wadai da cin amanar da amurka ta yi wanda hakan ne baiwa haramtaccen ƙasar isra'ila damar soke yarjejeniyar tsakar da buɗe wuta da kuma ci gaba da kashe al'ummar gaza tare da bayyana gwamnatin amurka a matsayin wadda take da hannu kai tsaye wajen ɗaukar nauyin dukkanin ayyuka na cin zalin da kuma ayyukan yaƙi wanda isra'ila take aikatawa akan al'ummar yankin zirin gaza da dama da gasken masana dai sun yi imanin cewa abubuwan da suke faruwa a halin yanzu wani yunkuri ne na aiwatar da siyasar donald trump da ke nufin share al'ummar falastinu mazauna yankin zirin gaza daga yankunan su baki ɗaya bayan da al'ummomin duniya su haƙi amincewa da shirin nasa tun daga farko na kora al'ummar yankin ta hanyar yaudarar su kuma kwaɗitar da ƙasashen larabawa. Ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 24 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da 24 ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 36 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan maris ɗin shekara ta 1989 aka sake buɗe masallacin ganje wanda yake ƙasa azerbaijan banda gwamnatin tarayyar soviet ta mamaye kasar ta kuma haramta addini na tsawon shekaru 70 a ta bayan da tarayyar soviet ta mamaye kasar azerbaijan a shekara ta 1920 ta haramta addinai da kuma rufe dukkanin masallatai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1989 a lokacin tarayyar soviet ta fara rauni a lokacin ne kuma mutanen kasar azerbaijan musulmi suka buƙaci a sake basu masallatansu domin sake raya su bayan faduwar tare soviet a shekarar 1991 an sake gyara masallatai waɗanda aka rufe su a lokacin akidar ruguzu da take iko a ƙasashen yankin an kuma ci gaba da yin amfani da su har zuwa inda yau take masu saurare ko kun san cewa shekaru 26 da suka gabata a ranar irin ta yau 4 ga watan maris in shekara ta 1999 kasashe goma sha ɗaya waɗanda suke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara ƙaddamar da rahari akan yugoslavia a lokacin shugabancin solobodon milicevic dukowa da rasha jigo a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ta nuna rashin amincewarta da hakan nato ta kai hari na tsawon kwanaki 78 a kan yugoslavia bisa hujjar kare albaniyawa na kosovo sakamakon cin zarafi da sabiyawa suka yi musu da kuma azabtar da su a da ƙarshe dai milosevic ya amince da sharaɗa da nato ta gindaya masa inda sojojin sabiyawa suka fice daga kosovo daga wannan lokaci ne kuma kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 1244 wanda ya amince da tura dakarun kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya zuwa kan iyakokin kosovo da sabiya masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha ɗaya da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah malakuti babban limamin masallacin juma'a sannan kuma wakilin marigayi imam Khomeini a birnin tabriz na lardin azerbaijan ta gabas ya rasu an haife shi a shekara ta 1923 a garin sarab wanda yake cikin lardin azerbaijan mahaifinsa ya kasance malamin addini daga bisani kuma ya nufi birnin kom inda ya ci gaba da karatu a gaban manyan malamai daga bisani kuma ya wuce zuwa birnin najab na iraki bayan tsawon lokaci aitul kuti ya dawo birnin kom da ya kasance tare da marigayi imam Khomeini a yunkurinsa na kafar jamhuriyar musulunci a iran bayan nasarar juyin juhalin musulunci marigayi imam Khomeini ya nada shi a matsayin limamin masallacin juma'a na tabriz babban birnin lardin azerbaijan kuma wakilinsa a lardin ayatollah malakuti ya ci gaba da wannan aiki har zuwa lokacin da ya kamu da rashin lafiya inda ya rasu a wani asibiti a birnin tabriz a shekara ta 2014 masu saurare ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a ranar irin ta yau 24 ga watan maris din shekara ta 1982 aka yi wani juyin mulki na soja a kasar bangladesh wanda ya kawo janar hussein irshad a kan karagar mulki janar hussein muhammad irshad ya kasance babban hafsan hafsoshin sojin kasar bangladesh tun daga shekara ta 1978 ya kuma nuna matukar goyon bayansa ga ƙasashen turai da kuma kulla alaka da su kuma a da yaushe yakan kasance yana sa ido domin samun damar mayar da abokan hamayarsa baya a kowane lokaci an shirya juyin mulkin ne bayan kashe janar zainul rahman wanda yake mulki a kasar bangladesh a wancan lokaci inda soji suka karɓi mulki sai da kuma magajin zainul rahman bai wuce watanni uku ba sannan kuma janar hussein muhammad irshad ya kwace mulki daga hannunsa a wani juyin mulki a ranar 24 ga watan maris din shekara ta 1900 da ana da ya kallon janar rashad a matsayin shugaban kasar bangladesh mai karfin iko duk wani sha dai kundin tsarin mulkin kasar ta bangladesh bai bayar da dama ga sojoji su gudanar da mulki a kasar ba a ƙarshe dai rashad yayin da yake kan karagar mulki a kasar bangladesh ba zato babu tsammani ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasar na fara hula ran goma sha biyu ga watan disamba na shekara ta uku. wannan ya ƙara jawo wa irshad adawa saboda haka ne baya ga murkushe adawar jama'a janar rashad din kuma ya rufe jami'o'i domin hana gudanar da taruka da gangami na ɗalibai ya kuma ɗage zaben 'yan majalisar dokoki da aka shirya gudanarwa a lokuta da dama a farkon shekara ta 1988 a dai lokacin da jama'a suka nuna rashin gamsosu da shi irshad ya gudanar da zaɓe mai cike da magudi sannan kuma ya yi kiran cewa shine lashe zaben da ƙuri'u kashi 95 cikin ɗari. na mutane miliyan 48 da suka cancanci kada kuri'a a kasar bangladesh a ƙarshe dai majalisar soja ta kori janar ishad a ranar 4 ga watan nuwamba na shekara ta 1990 kuma ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan kaso a ranar 12 ga watan yuni na shekara ta 1991 a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman dangane da ranakun watan ramalana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani ne kan itikafi wato zama a cikin masallaci domin bautan Allah. Ma'anar itikafi shi ne zama a cikin masallaci da nufin bautan Allah maɗaukaki, kuma yana da kyau ga mai itikafi ya ƙara da niyyar aikata ibada kamar sallah, addu'a, karatun ƙur'ani da sauransu. Matsayin itikafi a shari'a mustahabi ne, amma yakan iya zama wajibi a kan mutum. da ya wajabta wa kansa yin itikafi ta hanyar yin bakance wato nazar ko alkawari wato ahad ko kuma rantsuwa wato yamin da makamantansu ana yin itikafi ne a duk lokacin da ya inganta a yi azumi wato duk lokacin da yin azumi ya halatta ga mutum to yin itikafi ma ya halatta gare shi domin ba a yin itikafi sai tare da azumi ko da kuwa azumin na mustahabi ne wato azumin neman lada amma lokacin yin itikafi mafi ɗaukaka shi ne watan ramalana mai alfarma kuma a kwanakin goman ƙarshen watan sharuɗan yin itikafi itikafi ba inganta har sai an cika wasu sharuɗa kamar haka na farko hankali itikafi ba inganta a kan mahaukaci haka nan mutumin da ke cikin maye da makamantansu na biyu ɗaura niyya itikafi ba inganta sai da niyya wato ɗaura niyyar yin itikafi domin neman kusanci a wajen Allah maɗaukaki kamar sauran ayyukan ibadu tare da tabbata a kan niyyar wato kada mutum ya ƙudurta niyyar ɗauke hannu daga itikafin da yake yi ana ɗaura niyyar yin itikafi ne a daidai lokacin da za a fara gudanar da itikafin a farkon dare ko tsakiyarsa ko kuma ƙarshensa. itikafi yana farawa ne daga lokacin fitowan alfijir a ranar farko wato mutum ba zai jinkirta ɗaura niyyar fara itikafi ba har zuwa bayan fitowan alfijir na uku azumi itikafi ba inganta ga mutumin da baya azumi wato mutumin da yin azumi bai inganta gare shi ba to yin itikafi ma bai inganta gare shi ba misali macen da ba ta azumi saboda jinin haila yin itikafi bai inganta a gare ta ba babu bambanci ya kasance azumin da mai itikafi yake yi na wajibi ne ko na mustahabi kuma azumin da yake yi wa kansa ne ko kuma yana yin azumi ne ga wani mutum na daban misali azumin ramako ga mamaci na hudu adadin kwanakin itikafi wato kada kwanakin da mai itikafi zai yi a cikin masallaci ya kasa wuni uku da dare biyu a tsakani amma ya halatta mai itikafi ya shige kwanaki uku a itikafin da yake yi abin da ake nufi da wuni shine daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana na biyar itikafin da mutum zai yi ya kasance a cikin babban masallacin gari da ake gudanar da sallolin jam'i misali masallacin juma'a wato ba a yin itikafi a cikin ƙananan masallatai da suke anguwanni sannan a bisa itiyaɗi mustahabi itikafin da mutum zai yi ya kasance a ɗaya daga cikin masallatai hudu kamar haka na farko masallacin ƙaba na biyu masallacin manzon Allah Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa da ke birnin Madina na uku masallacin birnin Kufa na hudu masallacin birnin Basra na shida rashin fita daga cikin masallaci mai itikafi baya fita daga cikin masallacin da yake gudanar da itikafi a ciki sai a bisa lalura na hankali ko shari'a ko kuma al'ada misali fita daga masallaci domin zuwa yin wankan janaba ko kama ruwa ko kuma gaida marasa lafiya idan kuma mai itikafi ya fita daga cikin masallaci ba bisa wata lalura ba da gangan to itikafinsa ya ɓaci Yanzu kuma za mu yi bayani ne kan abubuwan da suke haramun ne ga mai itikafi ya aikata su. Wajibi ne a kan mai itikafi tun daga lokacin fara itikafinsa har zuwa lokacin fitansa, ya nisanci aikata wasu abubuwa kamar haka. Na farko, saduwa da mace ko sumbantarta ko kuma shafar jikinta domin sha'awa. Ita ma mace mai itikafi dukkan waɗannan ayyuka sun haramta gare ta. Na biyu, fitar da maniyi ta hanyar wasa da al'aura, ko kallon mace, ko kuma aikata duk wani abin da zai yi sanadiyan fitar mani daga mai itikafi da gangan. Na uku, shakar turare mai ƙamshi. Na hudu, shakar duk wata ice mai ƙamshi ko fulawa domin jin daɗi. Na biyar, saye da sayarwa da duk wani nau'in kasuwanci. Na shida, musu da jayayya akan al'amarin duniya ko addini idan sun kasance domin gwada isa da neman ɗaukaka ne amma babu laifi idan sun kasance domin fayyace gaskiya ce tare da nuna hanya madaidaiciya hukunce-hukuncen itikafi idan mutum ya fara gudanar da itikafi ya halatta ya yi watsi da itikafin wato ya fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi ya fice daga cikin masallaci sai dai a wajaje kamar haka na farko idan mutum ya yi bakancan gudanar da itikafi a kwanaki keɓantattu to matukar ya fara gudanar da itikafin a cikin waɗannan kwanaki da ya keɓance to wajibi ne ya ci gaba da itikafin ba zai fasa ba saboda bakancan da ya yi na biyu idan mutum ya fara gudanar da itikafi ko da na mustahabi ne matukar ya riga ya yi kwanaki biyu a cikin itikafin to dole ne ya ci gaba da gudanar da itikafin ya cika kwana ta uku, sai dai idan tun da fari ya ginda ya sharaɗi a cikin niyyarsa cewa zai fasa ci gaba da gudanar da itikafin da yake yi duk lokacin da ya ga dama ko idan wani abu ya faru, to anan ya halatta ya fice daga itikafin akan sharaɗin da ya gindaya ko da kuwa a rana ta uku ce. Idan mutum ya shiga itikafi na mustahabi, bayan kwanaki biyu sai itikafinsa ya ɓaci saboda aukuwar wani abin da ke ɓata itikafi to wajibi ne ya sake gudanar da itikafin amma ba dole ba ne sai ya hanzarta sake gudanar da itikafin amma idan itikafin ya ɓaci ne sakamakon kasancewar rana ta uku ranar sallar idi ce ko ya bayyana masa cewa wajen da yake gudanar da itikafin ba masallaci ba ne to a nan babu maganar sake gudanar da itikafi a kansa dukkanin abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su da rana sun haramta gare shi ya aikata su a cikin dare amma banda cin abinci dukkanin abubuwan da suke ɓata azumi suna ɓata itikafi ƙari kan haka jima'i cikin dare ga mai itikafi yana ɓata itikafin da yake yi Haka nan, jima'i yana ɓata itikafi ko da bisa mantuwa ne mai itikafi ya aikata idan mai itikafi ya ɓata itikafinsa na wajibi ta hanyar jima'i da gangan yin kafara ta hau kansa kuma ba bambanci jima'in da rana ce ko da daddare ne amma babu kafara a kan mai itikafin da ya ɓata itikafinsa ta hanyar aikata sauran abubuwan da suka haramta ga mai itikafi ya aikata su kafaran itikafi daidai take da kafaran karya azumin wata ramalana da gangan wato yan takuyanga ko ciyar da mabukata guda sittin ko kuma yin azumin watanni biyu a jere kuma itiyaɗi ne kafaran ta kasance tamkar kafaran zihari wato jeran ta kafarar da farko mutum ya ɗauki matakin yan takuyanga idan ba zai iya ba sannan ya yi azumin watanni biyu a jere idan hakan ma ba zai yiwu ba sannan ya ɗauki matakin ciyar da mabukata guda sittin idan mutum ya ɓata itikafinsa na wajibi da rana a watan ramalana ta hanyar saduwa da mace kafara guda biyu sun hau kansa kafara ɗaya ta azumin watan ramalana kafara ta biyu ta itikafi mai itikafin da ya ɓata itikafinsa na wajibi a watan ramalana ta hanyar saduwa da matarsa da take azumi da rana da ƙarfin tsiya kafara uku sun hau kansa kafara ta farko na azuminsa kafara ta biyu na itikafinsa kafara ta uku na saduwa da ya da matarsa da take azumi da ƙarfin tsiya yanzu kuma ga addu'ar rana ta ashirin da hudu a watan ramalana mai alfarma بسم اللهم وإني أسألك فيهم ما يرضيك وأعوذ بك وأسألك التوفيق فيهم لأن أطيعك ولو أعصيك يوم Ya Allah, ina roƙonka a cikinsa da abin yardarka, sannan kuma ina neman tsarkinka a cikinsa daga abin da ke sanya ka fushi, kuma ina roƙonka a cikinsa samun nasarar yi maka biyayya, kana kuma kada in saba maka, ya karimi ga masu bukata. Daga ƙarshe nake fatan Allah ya karɓi dukkanin ayyukanmu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau zamu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. To marilla kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da dr abubakar sadiq isa ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya da farko kuma na fara da tambayar sani kan matsayin zuciya a jikin dan adam ita zuciya wani bangare ne na jikin dan adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wace idan a idanu mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke ƙasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle ɗin. To amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kaman da datti wanda ya taho daga cikin ɓangaren jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira carbon dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin dan adam wato abubuwan da aka gina jikin dan adam da su wato in suka saki wannan iskar carbon dioxide din. to zai dawo wa zuciya da shi kamar ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karba. sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kamar an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karba sai kuma ta tura shi dukkan bangaren jikin dan adam da ta sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancinta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ta zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi ya yi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar dan adam ko shekara nawa zai wannan abun ba a daina shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin dan adam to dokta an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani ƙarin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halitta su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda za ka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atrial da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su ɗin nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin bangare um, biyu ɗin wannan bangon nan ya zama na akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haɗuwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haɗuwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai ka ga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma da ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar abubuncin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta kyakki a kan kitse kuma kitsen nan ya dan zagaye wasu bangare nata to idan mutum ya zama yana eh, cin kitse da yawa da maiko kiba ta kaji mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciyar. Dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari za ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana duba baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta. to amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya ɗan yi tsanani wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata so ka kaga alaka shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine umar aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama na akwai hawan jini to sai ya yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne gaba ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake bukatar jini ita ma zuciyar tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda ƙiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zama na kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zama na ya kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin za ka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci za ka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan din ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To dukta daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta da za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan ƙiba nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar wannan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika kokari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya mai tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimakawa mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ta yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. To masu sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Abubakar Isa Sadiq ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ya taimake su